abin da yake faɗi kenan in Allah ya ba mu nasara ubangiji Allah ya buɗo da hannayenmu kullum abin da yake faɗa kenan kuma mu ma yanzu abin da muke janyo hankalin al'umma mutane da suke bugo mana waya ake yin addu'o'i to muna so yanzu addu'o'in al'umma ba na jihar Kano ba kaɗai domin ba iyakacin jihar Kano kawai ake wa wannan gwamnati mai zuwa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 tare da wato goyon baya da addu'o'in al'umma mutanen jihar kano da malamai da mutane masu daraja na jihar kano abin da za mu ce da allah sai godiya a nan gaskiya a karon farko kafin mu ce komai za mu fara yi wa allah godiya subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan nasara a karon farko wato ranar 20 ga watan tara Allah ya ba mu nasara a kotun tribunal kuma cikin hukuncin Allah ranar 17 ga watan nan da muke ciki na Nuwamba Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu wata nasara gagaruma gaskiya babu abin da za mu ce da Allah Allah sai dai godiya muna gode maka a abin da za mu ce da al'ummar jihar kano da lauyoyi da malamai maza da mata ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah kuma muna gode muku muna gode muku bisa ga irin jajircewa da addu'o'i da aka ringa yi ba wai iyakacin jihar kano ba ba iyakacin jihar kano ba domin wannan nasarar abin da zai ba wa mutane mamaki ba magana ce ake yi ta nasara iyakacin jihar Kano ba kawai. Domin daga waɗansu jihohi maƙota kai har da ma wajen Najeriya mutane suna bugowa suna yin addu'o'i kuma suna yin fatan alkhairi. Wannan babu abin da za mu ce da al'umma da jama'a sai dai godiya muna gode musu muna gode musu kuma a ci gaba da yin addu'a saboda abin da muka baro a baya wato kusan kaɗan ne akan wanda muke shirin shiga yanzu baka ganin za a ce akwai sauran tafiya tunda har yanzu da akwai sauran kotu guda ɗaya gaba eh to ai daɗin demokradiyya kenan sharfaɗi ai demokradiyya kenan kuma doka ce ta basu damar haka. duk da mu inda a wannan tsarin muke har yanzu za mu gaya musu gaskiya mu ce su yi haƙuri su yi haƙuri kawai su ba da mulki tun ma kafin lokaci ya ƙure to amma tun da demokaradiyya ake yi kuma doka ce ta ba su dama suna dama da za su wato nan gaba za su akwai kotu guda ɗaya da ta rage so kaga tun da doka ce ta ba su dama kuma demokaradiyya ake yi ba babu yadda za ka yi aƙalla ma dai ko don ka riƙe ci gaba da riƙe mutanenka kaga zan su san cewar wato ka ɗan yi ƙoƙari ka yi abin da yake za ka sake mamura waɗansu abubuwa to kaga ai wannan nan da 'yan kwanaki duk dai abin da za a yi magana ce ake ta 'yan kwanaki saboda haka wannan ba wani abu ba ne doka ce ta ba su dama kuma damar su ce amma mu inda a wannan tsarin muke har yanzu muna mai tabbatar maka da cewar za mu ba da shawara ko da ba za a ɗauka ba za mu ba da shawara cewar a haƙura ba sai an tafi kotun nan da ake cewa ta Allah ya isa ba amma cewa suke a wancan shekaru takwas din ma da APC ta yi ba a yi wani abin a zuwa gani ga mutanen Kano ba eh, a to ai shine ake ce maka demokradiyya kenan ai maganar shekara takwas ai ko mutum duk inda a to saboda me na waɗansu jihohin suke sha'awar jihar Kano saboda me na waɗansu jihohin suke sha'awar jihar Kano ai akwai jihohi da yawa wa'anda suke idan sun zo jihar Kano suna cewa su su ma a sauran jihohin su ma cutarsa suke wannan abu ne wanda yake tabbatacce kuma kowa ya sani sai dai amma tunda demokaradiyya ake yi kuma ga irin yanayin yadda muke tsarin siyasa tamu saboda haka ko mutum yayi eh, mutum yi a zo a ce bai ba saboda kana so ka rike magoya bayan ka ko wani makamancin wannan to da suka zo din yanzu su wannan a waɗannan watanni guda hudu biyar shida din da suka yi wani abu suka yi wanda za ka nuna ka ce ga wani abu gada ce aka kulle mutane aƙalla wajen sati biyu aka kulle gada wai za a ƙara ta wannan shine aikin ko kwa katangar da suka yi eh, wa fenti ta gidan gwamnati ko kwa gadar da suka yi fenti wannan shine aikin in ka bar su ma a shekara hudun inda ba dan ma Allah ya da mana da wannan damar ba in ka bas a shekara hudu ma babu abin da za su yi saboda babu manufa an zo ne da gilli a cikin zuciya an zo ne da gilli an zo ne da ramuwa an zo da wani abu a kulla a cikin zuciya shi sa ana zuwa ba a yi sati biyu ba ba a yi sati uku ba sai da aka janyo wa jihar Kano wato asarar biliyoyin kuɗaɗe. Baka ganin gaira babu dalili. An kai ɗalibai karatu ga auren zawarawa ma an To sharfa sharfaɗin maganar auren zawarawa da maganar sunan su maganin makaranta da aka kai ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau idan an gina shi akan daidai to amma ko a wancan karan da shi madugu ya tafi ya bar jihar kano shekara ta biyar? kusan abin da ya faru kenan kusan mai girma tsohon gwamnan jihar kano da abdullahi umar ganduje shi ya biya kusan kaso saba'in ko sama da saba'in na kudaden waɗannan ɗalibai kuma ga sanar da suka dawo saboda haka yanzu ma duk wannan bigi bagiro ne magana ce kawai ta a ɗauke waɗansu abubuwa a yi waɗansu 'yan dabaru don a yaudara al'umma maganar kuma auren zaura da kake yi sharfaɗi a nan muka ji mutane sun zo suna cewa su sun ma je za su ɗauki kayan nasu na auren zaura ma ba a yi ba kuma auren zaura ma yanzu shi jama'a da jihar Kano ita take shi take bukata mu sharfaɗi ai sharfaɗin maganar maganar auren zaura ba idan za a fito a maka magana a kan shi to ina mai tabbatar maka duk da kai wakili ne a can ma gidan hizba ina mai tabbatar maka da cewar abubuwan da suke ciki idan za a fito a ce za a bayyana shi to abubuwa ne wanda za a ji kunya da yawa kuma kwanan nan muka karanta ina jin shekaran jiya ko shekaran jiya waccan muka karanta an yi auren ma kimanin sati biyu ko sati uku yanzu ina jin da auren amma har yanzu maganar da muke samu labarin da muke samu sabon labari shine har yanzu babu amarya da angon da suka tare a gidajensu saboda haka magana wai auren zawarawa ko magana an kai yara makaranta duk wannan zance ne malam sharfadi kawai dama ce idan kun samu nasara an ɗauki haƙƙin mu an ba su mun ci zaɓe aka ɗauki haƙƙin mu aka ba su muka yi kuka muka gaya wa Allah Allah kuma ya dube mu ya dama da haƙƙin mu yanzu idan kun samu nasara a kotun koli me mutanen Kano za su sare daga gwamnatin ku mutanen jihar Kano to wannan shine babban ƙalubala addu'a da mutanen jihar Kano suka yi babu abin da za mu ce musu babu abin da za mu ce musu sai dai mu gode musu domin mata da maza malamai malamai babu abin da za mu ce musu al'ummar jihar Kano da 'yan jam'iyyar APC da wanda ba 'yan jam'iyyar APC ba babu abin da za mu ce musu sai dai godiya wannan ƙalubalen da yake gaban mu shine abin da na faɗa su. abin da muka baro a baya a wata shidan nan ko bakwai wanda zamu fuskanta a yanzu to ya fi na wata shidan nan ma'ana idan mun yi addu'a to mu ninninka addu'o'in nan yanzu domin addu'o'in da ya kamata yanzu a ce mun mai da hankali mun yi ma a kansu shine ubangiji allah ya riko da hannayen Malam Nasiru Yusuf Gawuna ya yi riko da hannayensa Allah Ubangiji ka yi riko da hannayensa dukkanin abokanan aikinsa da za su yi aiki tare da shi kama da kan kwamishinoni MD-MD da sauran abokanan aiki da za a nannaɗa Ubangiji Allah ya ba shi ma'aikata abokanan aiki wa'anda suke son jihar Kano suke son ci gaban jihar Kano suke son al'ummar jihar Kano ba wa'anda suke son aljihunsu ba ba wa'anda suke son kansu ba wannan shine babban ƙalubalen da yake gabanmu kuma shine babban ƙalubalen da yake gaban duk wani ko shi ɗan takarar tamu ko kuma ce mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Dr. Malam Nasir Yusuf Gawuna ko shi dama ya saba yin waɗannan addu'o'i tun a lokacin kamfen yana yin addu'a ubangiji Allah ya ba mu nasara duk inda ya je ya tsaya yana yin kamfen a kamfen ne a kai da shi ne a cikin gurin taron al'umma ne a gida ne a ina ne abin da yake faɗi kenan in Allah ya ba mu nasara ubangiji Allah ya buƙo da hannayenmu kullum abin da yake faɗa kenan kuma mu ma yanzu abin da muke janyo hankalin al'umma mutane da suke bugo mana waya ake yin addu'o'i to muna so yanzu addu'o'in al'umma ba na jihar Kano ba kaɗai, domin ba iyakacin jihar Kano kawai ake wa wannan gwamnati mai zuwa addu'o'i na fatan alkhairi ba, har sauran jihohi kuma wannan kafa babu inda ba ta shiga a faɗin duniya. Saboda haka har sauran jihohi da sauran ƙasashe wanda suke wanda suke ba iyakacin jihar Kano ba da sauran jihohi da kuma sauran ƙasashe wanda suke maƙotanmu muna addu'a do Allah do annabi mu mai da mu yanzu kan Allah ya riko da hannun bawan Allah nan da shi da abokanan aikinsa duk wani wanda zai kawo wannan gwamnati wani tarnaki ko wani cikas ubangiji Allah kada ya bashi dama a cikin wannan gwamnati za a nada ta al'umma domin wannan gwamnati ta malam Nasiru Yusuf Gawuna gwamnati ce ta al'umma gwamnati ce ta jama'a wa'anda suke da 'yan siyasa da wanda ba 'yan siyasa ba suna farin ciki suna alfahari suna jin daɗi suna yin murna da zuwan wannan gwamnati saboda haka babban ƙalubalen da yake gabanmu gaba ɗayan mu taimaka wa kanmu mu taimaka wa wannan gwamna mai zuwa mai jiran rantsuwa da yardar Allah muna so al'umma mu mai da hankalinmu a wajen ci gaba da yin addu'a Allah Ubangiji riko da hannayensa da abokanan aiki na kwarai duk mutumin da zai zo duk mutumin da zai zo ya kawo cikas a wannan gwamnati da za a naɗa ta al'umma da za a kafa ta al'umma muna addu'a ubangiji Allah in dai mutum zai kawo cikas Allah kada ya ba shi dama a cikin wannan tsari kuma shi ma mai ci gaba da masa addu'a domin babu abin da yake gabansa babu abin da yake gabansa a yanzu irin yanayin yadda al'umma suka nuna masa goyon baya suka mai kyakkyawan zato to wannan kyakkyawan zaton ta inda za ka san bawan Allah ne mutumin arziki ne mutumin kirki ne babu abin da yake gabansa a cikin zuciyarsa shine ta ina zai samu ya Allah Ubangiji subhanahu wataala ya fishe mu kunyar juna mu da muka fito muka ce a zaɓe shi kuma shi ma da ya fito ya ce a zaɓe shi in ya cancanta a zaɓe shi al'ummar jihar Kano suka fito suka zaɓe shi mu ma kuma muka taya muka ce a zaɓe shi Ubangiji muna addu'a, ya arhamar rahimina, Allah ka yi riko da hannun wannan bawan Allah, Malam Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa Murtala Silan da sauran abokanan aikinsa da za su biyo baya bayan an kafa gwamnati da yardar Allah. Muna addu'a jama'ar jihar Kano da suka ba mu goyon baya suka yi taimaka da addu'o'i da wanda suka ba mu ƙuri'o'i da suka ba mu babu abin da za mu ce musu sai dai addu'a muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma duk Allah muna roƙon addu'o'i na musamman kamar da nake ta da jaddadawa lauyoyinmu da suka yi mana ƙoƙari Allah ya taimaka musu kuma muna addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi sannan malamai su ma da suka ba da gudunmawa ba abin da za mu ce Allah ya saka musu da alkhairi jama'ar gari mutane masu daraja ko ina suke a cikin jihar Kano nan da da makotan jihar Kano da kuma ma wa'anda suke ba ma 'yan Najeriya ba wanda suke mana fatan alkhairi suke bugowa suna yin murna suna addu'a to su ma muna musu addu'a muna kuma musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma su ci gaba da yi wa bawan Allah nan addu'a domin addu'an nan mun ga amfaninta mun ga aikinta muna addu'a ubangiji Allah ya riko da hannayensa Allah ya fushe mu kunyar juna gaba ɗaya da mu da shi da ku gaba ɗaya.